gazawa ci gaba da fafata a gasar premier league na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 19 inda kungiyar kwallon kafa ta hall city za ta karbi bakuncin everton da misalin karfe 9 na dare agogon nigeria nijar kamaru da ghana gobe ko idan Allah ya kai kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth ne za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Sunderland duka a Premier League din na kasar England Chelsea ko za su karbi wakuncin Stoke City Leicester City ko za su buga ne da West Ham yayin da Manchester United za su buga da Middlesbrough Southampton ko za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta West Bromwich yayin da Swan City za su fafata da AFC Bournemouth ita ko Liverpool za su canja ne da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City a ranar Lahadi idan Allah ya kai mu Watford za ta karbi wakuncin Tottenham Arsenal za ta marabci kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace. Shi kuwa tsohon dan wasan Manchester United da Manchester City Carlos Tevez ya zama dan wasa mafi daukan albashi a duniya amma bangaren Kamola. Tevez zai ke daukan fan dubu shida biyar a duk sati a matsayin albashi daga kungiyar kwallon kafa ta Shanghai Shanghua da ke kasar China. A tarayyar Najeriya ko mafi yawancin 'yan wasan Super Eagles sun karbi naira miliyan ɗaya ɗaya a matsayin allowance na wasan da suka samu nasara a kan kungiyar ballon kafa ta kasar algeria a gasar neman shiga gurbin cin kofin duniya na shekara 2018 inda nigeria ta samu nasara a kan algeria da shi uku da ɗaya a yanzu haka dai nigeria ita take jan rukunin da maki shida a wasanni biyu da ta buga wanda yake ba ta karfin gwiwar za ta iya shiga wannan gasa na cin kofin duniya a shekara 2018 wanda za a yi a kasar rasha huta lafiya.